har da sannu ba wai an jika maganin ma yau waga ta wa alaikum john girod ɗin ɗi jigawa wallahi kam gashi na an jika shi ka sannu shanu sannu salamu alaikum amu alaikum assalam wa alaikum assalam dattijo wai har yanzu jikin arɗan ne haka wallahi har yanzu sai a hankali to amma ke kun je asibiti ne kaga wallahi mun je asibitin chemist amma kaga har yanzu ba su kawo matsalan cutar da ke damu shi ba shine sai dat ya kawo maganin gargajiya ana jika ana bashi gashi nan dai har yanzu kai na da iboni lalashewa wai dan girman Allah da tija ba za ka waye ba kai fi sabilillahi haka fa ka zo ka dinga sawa kawu sabo fa wannan jike-jiken ba a tabbatar da me yake damun shi ba rai ya zo ya yi halinsa a to ba kwanan shi bane ya kare kuma ai kofi goma na ce ya sha da aka jika sai ya sha kofi ashirin ya mutu ni na kashe shi ah. yanzu gashi wannan maganin jiya da ya sha shi da ko kuka bi sai ka ji kaman ya mutu amma wallahi jiya kwana ya kuka da ya sha maganin na aka gane ma jikin nashi ma <laughs> zai fara samun sauki haka za ka gaya mun shi yasa na ce maka ka zo mu dinga tafiya birnin nan da kai kai ma kana ganin irin ci gaban da aka samu a bangaren lafiya ɗaya ali dan allah dan annabi ku yi haƙuri ko an je asibitin ba za a ga abin da ke damuna ba ya ali ciwon daji ne ya ali kuma kun san shi asibiti ko san maganin ciwon daji ba ya ali ku ba mu mu dinga jike jike na ya ali ardo in ma ciwon dajin ne sa ba kenan ai mu ba mu za mu gane ba sai an je asibiti kuma in an je asibiti akwai gwaje-gwajen da za a maka kuma ita kansan sannan an samu maganin ta ba kuma akwai magunguna da aka tanadar wa masu irin wannan ciwon kuma za su warke insha Allah Daji wato kansa cuta ce da take iya kama kowane bangare na jikin ɗan adam. Hakan yana faruwa ne idan jinin gurin ya gaza yin aikinsa. Hakan yakan janyo wa jiki ya kasa aikin da ya kamata. Ita kansa wato cutar daji ana iya maganinta. kuma mutum zai iya samun lafiya ya ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwarsa. Domin kuwa an yi wa mutane da dama kuma sun ci gaba da rayuwa kamar kowane ɗan adam. Kansa ba wai cuta ce ƙwaya ɗaya ba ta rabu kala-kala. Kansa takan iya farawa daga huhu, nono, ko mahaifa, ko kuma ta jini. Kansa takan iya kamuwa ta hanyoyi da dama, amma hanyoyin yaɗuwanta sun bambanta. Kowace ƙwaya halitta ta jikinmu akwai aikin da take. Ita asalin ƙwaya halitta takan kasu kashi-kashi. suna mutuwa idan aka fitar da su ko kuma suka lalace irin wannan lokacin ne ita kansa ke samun wajen zama ta zuba nata kwaya halitta wannan yana janyo matsaloli a sassan jiki kwayar cutar kansa takan yadu a sauran sassan jiki wata kansa din takan yadu cikin gaggawa yayin da wata ke yaduwa a hankali kowace akan yi maganinta ta hanya daban-daban wata kansan ta hanyar yin kawai tiyata akan iya samun wara wasu mutanen da suke dauke da kansa ana musu magani gwargwadon da suke dauke da kansa. idan kana dauke da cutan kansa likita zai so sanin matakin da cutan kansa ka kai daga inda ta fara ana kiranta da kansa state a Turanci. zaka ji wasu na cewa kansa din state 1 ne ko state 2 sannan matsayin kansan ka ita za ta taimaka wurin sanin maganin da za a daura ka a kai kowace irin kalsa akwai gwajin da ake yi. domin a gane matsayin da take ciki a dokar gwajin mataki na kalsa akwai mataki na ɗaya da na biyu yana nufin cewa kansa ba ta karfi sosai ba mataki na uku kau ta yaɗu sosai mataki na hudu kau ta kai makura wajen yaɗuwata. mu kasance muna ziyarta asibiti kowane lokaci domin bincike akan lafiyarmu A halin da ake ciki yanzu an samu rigakafin ciwon kansa ta bangaren mahaifa wanda ake bayarwa a kowane asibiti wato primary health care da ke faɗin ƙasanmu Najeriya. Ku hanzarta domin samun naku rigakafin. Wannan saƙo ne daga Medcare Cancer Foundation.